da ban wani ba za ka gani na ce da ban wani ba za ka gani haba isa isa isa sau nawa kenan na kira ka ga yaro sau uku da hajiya to in an shanye kare ba su ne kana ji na in ta haɗiye maka kurwa ne ba ta haɗiye ba a ce mace haihuwa ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har biyar ba ta ajiye ko ɗaya ba ko baka ɗau mataki ba to wallahi tallahi ina tabbatar maka idan baka dau mataki ba ni ko na dau mataki a kanka hajiya wannan ai lamarin na ubangiji hajiya kuma ana tuba irin wannan abun wato ma ina magana ma kana magana kana ma an samu kana gaya mun lamari ne wato ka fi ni sanin abin da abin da kai baka sani ba ko kuma ni ban sani ba lallai sannu ka hau duro kai wa'azi ai Allah da yayi jaba ai giwa kowa da irin hanyar har na faɗa kana faɗa baka san akwai mai ya ba akwai mayu su haika su cinye saura kai shaura kai ta cinye ka tunda ka so a ce ga ɗan karan a fili yadda za a ke ka ba tunani to Thank you. da ga muke cewa ba ki take ce ko ai ni dai wallahi sani na lura dai shagoban da kare kake yi da kuka da so nawa ran Allah sani in tafi a abu abu a gidan ku abu aka magana amma sai ka yi da magana ne wallahi kina ban mamaki zancen nan nayi na faɗa na ƙara na ce muke kanin mahaifina baya nan ya tafi katsina kai goro a yau ɗin nan da daddare in ya dawo ba ma sai gobe ba ko sati ba za a ba daura auren ni wallahi ba na son magana wata uku wata uku wai zai wata uku a waje haba ni wallahi ni haba ni yi haba kan ki sa gaba na ya fadin ni fa ba dan ma da fatiyar nan ba wallahi da kike Allah ai ni da zan gaya miki yadda na zako na kagara na fadada na har ah! harzuka wallahi wallahi ya isa ni yanzu ka kaje ka sa min ni rinka jima kamar yanzu a yi auren abin ma Thank you. ka je ka siyo min kaji guda hudu ka duba min manya irin wanda suka ɗauki bannan saboda sun fi maiko sannan ka biyo ta mahauta ah. gun hirda ah. alhaji ya ce ka je sun yi cinikin rago ah. ka karɓo ragon kana ji ko sannan ka biyo ta supermarket ɗazu da safe mun yi waya da manaja zai baka kayan shayi ka taho min da shi sannan kuma ka ce zaɓo maka irin biskit ɗin da ya san ina ci da alewa kaji guda gudu rago keke kayan shayi na sha har da na zubarwa ke nan a titi a titi a titi amma ki kiyaye ranar da takunkumin kura zai tsinke a gaban wallahi sai ta azabtar da ke ba ki da komai sai ci da amma da kin ga yaron da zai gaji ubansa sai kin yi iya kokari kin hallaka duk abin da zai samu saboda tsananin ci haba hanya ai ba ni Allah ne kai da zamun baki kai wa baki ka makulli kai ya hada maka na barin gari ka gane da kai da ita ai amfanin zunubi ne don haka ka kula komai kyan burewa lillahi da zai agwagwa ta fi ta hanya don haka bakin rijiya ba abokin wasan magango ba ne kana ji ashir ko da ike rana ma baya na wanda na san na haifa mai komai na gidan nan yana dawowa ka cike ai wannan kawai na gama yana dawowa ka cike kenan nan sai kin je wato za ki gaje mun da kenan ko to me ni na haife shi ɗana ne ba ki ita kuma ki gaje mun shi ba ko ko na ki gaje mun shi ne ina ji ikon Allah daga aure za ki gaje mun da to isa kai za ka ga wato tsakar dare to ni ko da rana ne a tsaka saboda ba na bacci tunanin da nake na dare daban na safe daban to yanzu ina gaya maka yau shekaru na ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya shekaru da ya kamata a ce yadda kaka za ta yi wasa da jika ne wasa da jika amma na ka ɗan tazara ka ce komai ba ba ka za a dinga zama kenan ka mutu ka mutu murin kenan an yi ruwa a ya ɗauke sa na ce bari in zo in gaya maka to wannan matar da ta sha maka gaba to ina tabbatar maka za ka yi shakku ma kake yi to ina ga in ba kai auren nan ba zan tsine maka tun da ta zama abun tsoro a gare ka kana jin tsoron ta to za ka yi auren na ka gane eh ba sai ta sani ba sai ta sani ne ba a yi ne tunda dai ta shige maka gaba to ni dai na ce maka auren nan tabbas za a yi shi daga ni sai kai kai auren ka can ka ajiye ta can waje daya ita kuma nan ta na nan waje daya ka gane yawwa Oh, ba komai ɗan ne ya kawo ni. Kocina ne na ji na buga mashi kofar kawo ni kafin da mota. komai saura kuma ka gaya mata kar baka faɗa kwanta ba kuma ta ta hmm? wani da ƙauyen da ya mata wani ciniki suka kunna to kuma ni ban je na kai mata kuɗin ba ita kuma mai kwanta fari sai da safe ta taso zuwa cikin ciniki aisha nan ɗan kai wato wani abin sha'awa da sai kina ta daddagewa kina ta jijjijewa na kabulan sai ki kullace har zuwa ki kullace amma cikin ga Allah da ikon sa gashi har an kai kuma ga ɗaura auren gaga ne to ina mai shi aure nufi ne na Allah gaskiya kuma ni abin da sa duk ka gani wannan ka san nan da nan ba zan ba da wuya ba kuma ni gaskiya ina tsoron maza da na farko dai ba ku da alƙawari ba su mazan dai ne kuma a rayuwa ta ta da ni dai na ce gabas gaba. ba kowane namiji ba ne da za ka same shi ku alƙawarin aure ya tsaya tsakani ga Allah eh gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne ni dai ba na so in zo in tara da kishiya kuma ba na so ki kishiya ta zo ta tarar da ni na ganin wanda kan kiji kuma ta kida oh. in Allah ya da ni za ki same ni mai ana mai mutunci da mutunci Hajiya Umar, to ina jin kiwo yake so ki gaya mu. Albishir ina ne guda. Mhm. Na ni batun <laughs> Alhamdulillah. alhamdulillah daga cikin gida Allah alhamdulillah Allah ya sauke ki lafiya na tuna ta sallama ba ku ji ba ana alhamdulillah na'am alhamdulillah yawwa alhamdulillah yawa ta duka ne alhamdulillah wata yaudara ce ta zo hmm? ki sa yaro yana alhamdulillah to na taya shi alhamdulillah in ko da gaske ne to ina tabbatar maki kada ki kuskura ko ciwon kai cikin nan a rene shi har a haife shi kalau in ba haka ba kuwa auren nan kashe shi zan ko an ko an ki wannan daɗi da kike ji gidan nan wallahi sai dai ki can waje da kike dan bani kaɗan ɗan lokaci zan yi ɗan tsire da ɗanar ta ba da ina zan yi ba na da shanya mutanen can Kaduna Mariya haba kalau eh, eh, kan ka kuskura cewa muna da aure ka gane da kai tsaye da matar ka ko ba ka wata ta ce ne mm. a ah, ina ina ah, ah, ina ina to madalla madalla madalla mm. Introducing an AMSAP Jazzy Network FM. Gwapnet, the government.

This concept opens up a new dimension to national orientation and patriotism, starring Alinuhu in a dynamic, emotional, artistically naturalized mood. Sani Musa Danja, Zainab Idris, Adams Ezango, Mansura Isa, Umminu, Sadiya Muhammad, Aminu Hudu, Organized performer. Also starring Abbas Siddiq, tanimu Akau, and Jibrin Eswagi in a unique, billionic, artistically antagonized mood. all in cooperating the government. most beneficent kamata ka sani we are not here ya aka yi hmm? ai da zancen gaskiya ne idan ya zo da ni in gaya maka ni fa gaskiya ciki ne da ni kawai ki zubar da shi ai wallahi ban san baka sona ba sai yau yaya za ka haɗa ni da abu sannan kuma ka zo ka ce zubar a gaskiya ba zai yi ba kuma bari ka ji in gaya maka duk asirkar da ake bayani ba ta kai jigida tsantsani a muhalli don haka ba zai yi to ai ku barin gaya miki duk tsananin jigida a muhalli ba ta kai kiwon ku bubuwa a cikin gida ba saboda haka da kike cewa wani na hada ki da abu ni kaina inda ba dai kawai ba dai matsautsayi bane dai in dai zaki da ki zubar da shi ko to wallahi ni na yarda idan ki zubar ki zo zan aure a daura mana aure amma dai gaskiya da shirin kaga in ban tafi can ne in je zubar a wani ba kuma zan dawo ba sai na warke kaɗan kai ki zauna a can ba wani wani alamu da za a kai to abin da za a yi gobe ki mun waya sai in je banki da drawing ɗin kuɗi in baki isassu wanda za a yi komai a gama kuma don Allah kada ko irin wai kawa ta kusa kawayen nan muna munafukai ne wallahi su za su sai dare kawai da kamar na ga auren ta tukunna Allah ya saki a dangi kar Allah ya saki a wayan can dangi kai Allah ya raya Allah ya raya masha Allah wannan aiki ne ta fi ta fi tauran mata Allah ya raya Amin alaikum salamu. Aja. Na'am. Sai mu je sai mu je sai mu je sai mu je. Tiyo tiyo tiyo da kyau tiyo da kyau. To shi kenan madalla. yawwa yawwa madalla sai na zo yawwa Allah Ubangiji na gode maka Allah da ka azurta ni da wannan ya Ubangiji Allah yadda ka bani wannan ya Allah Ubangiji ka raya ni ita Allah ya sa ni ma ga auren ta ko na rage burin da ake mu Allah amfana ni Allah da ka azurta ni da wannan ya Ubangiji Allah yadda ka bani wannan ya Allah ubangiji ka raya mu ita Allah ya sa ni ga auren ta ko na raye burin da ake mu Allah amfana Miydi? Sen de sen de bırak. Ya bi. Ai ina can kwata kwata ni magana ma ake amma kwata kwata hankali na ba wajen. Na zo miki da wani Ko? Bare. Zan baki surprise mutum da. Kama Sen ne, ka sanya ne ka tukuna. Ina Ne ina ne Ina zaɗa, ina zaɗa.

gaskiyar magana da ake kyale ne ko a ce sai ya tafi kano je karatu da sai ya fashin kudin da sai ya da ya fi masa abin amma alhaji saboda me kuma zai je kano ba kada ka ɗauki ɗanka ka tura shi kudancin najeriya nan kaga sai ya je ya ɗauko ɗabi'un da ba namu ba to shi ke ba damuwa ce maka ba dare ba a daidai a yi ta ƙoƙari ka sa dai himma kada ka sa wasa a cikin ranka kuma ka kiyaye da abokan banza da na wofi Allah ya taimake ka da farko ina so tambaye ka idan ka je Kano kana so ne ka zauna a makaranta kai karatu ko a cikin gidaje na fi so ka samu ɗaya ka zama a ciki idan na ga makarantar ya fito sai in saboda ka san zama a makarantar lokaci ya dan fi zama a gida to kenan duk abin da ka gani ya fi dacewa in ka ji abin da ka kira ko mutum da na baka adireshin sa ka ce ka sami shi duk abin da ya kamata ya kamata masu shirya ba amma abin da ke so ban ce da kai ka je kano kai ta faman yawace wace ka shiga inda ka dama ba ba na son wani. karatu za ka tsaya ka yi kada ka ce za ka zo inda ke. kar ka zo wajen da nake bizar ka ce za ka nemi ka dame na ba na so tsaya ka mai da hankali kai karatun ka yadda ya kamata abin da ya fi saboda mai alhaji ya kana gari ka ce ɗanka ba zai je kanka abin da nake so kawai ya mai da hankali shi karatu in ya gama kuma shi ne da za a yi so idan bizin zai je shi ba ciki amma dai yanzu dai in ya je kano karatu da ya kai shi ka ji abin da ya maka insha Allah alhaji idan abin to akwai lambar da na baka zai da sai na to kuma yi zaka shi da shi. ne wai soyayya gaya mu waɗannan abubuwan ko ce daidai in na tuna wannan al'amarin yadda yake tafiya raina in yayi dubu ya ɓaci to ai shi yasa wato idan aka yi duba zuwa faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya yi farko mm. zai yi ƙarshe haka ne saboda haka babu wani abin mamaki cikin yankewa al'amarin nan da ubangiji ya yi maka ba abin mamaki ba ne gaskiya ne ba abin da za mu yi illa Allah godiya kuma mu roki Allah kada ya ƙara maimaita mana haka kuma eh, dama ina so ne amfani da wannan damar na gaya ma cewar gaskiya eh, akwai alfarmar da nake nema gaskiya a wurinka to ai ni a gani na wannan mai sauki ne babu wata alfarma da zaka nema a waje na in ce da kai ba zan gabata maka babu ita menene kake nema so da ke yin hada auren dana da yar wajenka alaji zo ke nan ta baka sani ba da eh. za ku zaka ai na jima tun tuntunin ina tunanin zan bulo wani al'amarin Eh, sai gashi Allah da ikon sa yau kai yanzu rana ɗaga kurin ka zo mun zance ai ƙarƙar kulta ba alhamdulillah ka ce kai ma mun yaji ma ranka ha ba bana suna yau Allah ba wannan ba ba ba ta lokaci eh. kawai ya kamata eh. duk abin da ba a bori da sanyin ji gaskiya ne duk abin da ya kamata ji ne a tsakanin mutum da yara zan ita mu gabatar da a kai zai ga yabon ka ne saboda zan ka wakili duk abin da ka shirya ni ya karba in a trap run helter skelter nowhere to run and nowhere to hide she is in a misery and confusion Negri enterprises after the festival returns with the best actor best supporting actor and best new actor this time in different roles Ahmed Esmin the lead Alilu in a supporting role and Adam Ezangu as the villain all in Accra ake nunawa mun yi aska buɗa mata sararin zabira ta yi kallo kundin masoya sai dai kuma kan ki ba da ni daidai ke Ahmed Esnu, Alinu, Adam Ezango, Maryam Usman, Awul Isa West, Fatih Muhammad, Zainab Bush, and others. Idan kana so, alheri ne ɗan matanka, ka je can ka nemi kusurin gabata amma ba da kai. Askar a Muhammad Sukhairi Jufeku. Story as screenplay by Ibrahim Daniwa, produced by Mohamed S. and directed by the Whiskey director, Alinu the premises, when wealth is acquired, it is believed that no pain or agony befalls one, but a wise saying states that the rich also cry. However, a movie that reveals the pains and agony the classes go through in the society, starring Alinuhu, Ahmed Esnuhu, Adam Izangu, Fatih Bafa, Saimu Muhammad, Ummi Nuhu, Rukaya Umar, Mansura Isa, Zainab Idris, Rashida Adam, Hafsat Shehu, zainab umar fati usman ummi ibrahim sadiya muhammad fati s abubakar kabiru na kongo aminu hudu Sanimu akawu bashir na yaya saratu gidado amina garba hajara usman zainab bush jamila haruna and introducing sadiq sani sadiq with salim tijjani ibrahim 0508 gidan dan asabi gsm 0803 644 4160 0803 638 3830 watch we're going out we're going out we're going out we're going out we're going out we're going out we're going out ayyarni yarni yana yin zan yi guda in ka ji guda guda ta masoya canji ya zo zan rera maka gudar mala'i da masuka sai mama to ni kuma nan ga salatin annabi da haidala zan kare duk wata masifa da kake ko ko kana so mu tafi ne yanzu a shirye nake da kai fa ayyarni na na yi ne yau dole ayo yau in ya guda Kembali dah sama pengenang bangunan nak kena. Bawa balik wata mata ta ta rutsa mun cikin gida wallahi ba zai yi ba sai na ranga kabular gobarar da ba ta jin ruwa kasa bari da fita kin ga irin wannan ai ba mutuncin ki bane ko mutuncin ki zubewa zai yi da ki ba da ne mutunci da kada ne mutunci babu abin ta iya wani zafi amma da abin da zo da ki wanda wata abin da kake ba za zan sa wannan gajeren wanda tun daga cikin gidan nan har gidan Abdulsamad in je in same shi kun masa shagen duka yanzu da kika je kika yi haka auren da ya ce zai iya fasa idan ban saka mai yi fara ba shi ya hau ya hau wace ni aikin ku karfi na kudi yake ji da su ubana yana da shi idan motoci ne ga sunan kace-kace a gidanmu to me zai nuna mu share shi ke kama hannu na ji in dai akan wannan magana ne ina nan akan makana abin da na gaya maka baya shi kuma ka kara gaya maka ya kan kara ce shi Thank you. yanzu a kan wannan yake gaya mana an yi maka da abin da za ka yi ni kika mara? an wannan? an yi maka da abin da za ka yi zan yi ba ƙananan ƙwari kai bare kai bare kuma kai shirme da uban gidanku zan yi wanda kuke cin abinci ta karkashin sa. Hey! Hey! Come on! Hey! yayi gaskiya! Yayi gaskiya! sanya da mahaifi da mahaifina sun shafu saboda haka ta ina mace miki ma ga abin da ya kawo na sarki da yaki kuma a matsayina na namiji da nake ganin babu wata yarinya da zai je wurin za saboda haka kin gaba sai mun tsaya wani abin nan ko ba ka ba kaga da yanzu ina nan akan bakara ina jin ko domin ni a matsayin kuma na rasa kuka mutum da ba ba su ke abin da yake tafiya ne kin san iyayen ne suka hada wannan abu kuma ni ina san ni san ki wasa da faɗan iyaye kaga maganar iyaye kada ku ku zauna min da shi ba saboda ka wanda nake shi zan aura kuma zan yi amala domin da shi zan zauna ba da wani to amma ya abin da zai iya gaya maka kin san mutanen makarantar nan tun da sun san ba illa na in iskar sun san ba kya kula shi dole da wani action za su iya ɗauka a tare su wanda na zo wucewa suka tare ni a na fito suke ce mini suke yin magana mai mai musu suka rufe ni duka wanda har suka sa hannu na ma ya ɗan ma dai da nake so da kai dan Allah waɗannan mutanen ka share su ka rabu da su ka san dai ni ba kula su nake kuma ba san su nake ba ni kai nake so kuma in Allah ya yarda zan cika san akwai wani abu da yake faruwa ne kun san duk mutumin da yake so ya mutu kuma aka ce wani yana so kuma in har ba a kula wancan dole zai jawo shi amma babu abin da ya ce mana jawo shi amma kin san duk wanda ya miƙe ɗan yaɗin sai ne na nuna ne da miƙe shi. Ilak, nake yin kuma wannan ta sami ya fasa kai. Zai zama abin da ya kawo kamar Hmm. ban manta ba yau ba ita ranar birthday gaskiya ne kiyayya ga mu muna na faɗa ki fahimta ke marana ka rikice kan ki ga shi kuma ai rawar jige ai rawar jige ai rawar jige I said, dig it. Yeah. Man, that's something to you. miki yaro ce zo ya same ki ku ne ta da shi ko ko za samu haɗa ku auren shi amma ke dan mulaƙanci da rashin mutunci wai a yi mace ko rashin mutunci kuna to waye mun da tara dan miyan kun waye shi da ga shi da da da da auren mutum ko ku gidan ba to wallahi bari ga miki kiyaye kiyaye kiyaye wallahi na ga miki saboda haka ko kinki ko kin so ko ranki yana so ko ranki baya so ko shi za ki aura na ga miki ta yi miki ki fara kada ta ka banza a ki banza a yi kenan ki daina kuka me haka saka ce an mutuwa aka zai zo same ni a ina ake auren dole har ya ce wani zai tsaya maki auren dole ai kuma ma zamanin mu na da da iyayenmu suke mana auren dole wallahi sai an tuntube mu an ce kina son sa in dai har ra'ayin mu ya kai sai mu ce eh shi kenan kwantar da hankalinki kin ga ba na so kina kuka haba yan lele yawan dariya yawan dariya ku gani yawan dariya da ishe ishe ko kin ga <clears throat> game da aikin da ce mu akwai tambaya nake so amma kwanaki can baya ka taɓa hatsari ne ko kuma muna hatsar biye ka? ƙwarai ka na taɓa yin hatsari Allah ta yana so kuma ba mu mutu ko ba wala duka da kuma ɗaya ne kawai kai kai magana ai ya binciken da muka yi binciken ya nuna mana kan cewa ka taɓa hatsari kuma lokacin da kawai na hatsari bayan da suke taimaka ma wajen haihuwa sun riga sun samu matsala saboda haka ba kai ba haihuwa har abada shi bayanin da na ma alaji ba kai ba haihuwa saboda lokacin da kai hatsari ba bayan da suke taimaka ma wajen haihuwa sun riga sun samu matsala daban-daban ba wani likita da ya taba ce ba sai likita ɗaya da mai ya a cikin da nasa likitan da fara ka zai gaya maka wannan magana gaya maka ta ci wata magana na zai ta ba za ta karin ciki na san samun dangarka da kai akan ciki ba ki zubar da shi ba tana ina to kinga ba mu da ta zama dan Allah da annabi shiga ki shirya shiga ki shirya yanzu yanzu mu je kana mutu kin ji matsala ta kenan dan haka ni ga ta nan dai yanzu a tambaye ta waye ne take so to to faɗi mana wa take so ki aura ba nan garin yake ba a ina ne kin ji ko kin ga shi ta ko kin ga wata ko a ina ne a Kaduna yake a Kaduna to waye shi sunan shi Bilal Isa Bawa to a sunan kuma da sunansa Bilal Isa Bawa ɗauke bari na a cikin mota wadda da take bayani ita lillahi ni ma kaina ba na samu labarin har da baran aiki kalla kasara ta fi wajen shekara kuma barin da ta yi makan cewa ta cutar ba aiki kai kanka ma baka kwadu da ita ba amma yanzu samu labari za ki biya na mata eh, to yanzu dan Allah ba wani taimako da za a iya mana eh ni dai gaskiya iya wakacin kokarin da zan iya dan ban san ta ba na san ta ni kaina zan iya kai ɗina ce ita ma 'yar kano ce kuma ta ce mu sunan babanta ma isa ba a jirgin su kawai ne yarin ne mutum da ke a suko salamu alaikum wa alaikum salam ah, me haka Yare? ne wani hoton budurwa ne nan ake ta gani hmm. shi ne na zo na karɓa nake ce mai to bari babanka in ya shigo an nuna na shaki shi ne karin gani kuma ya fulge ya tafi mm. ya hulda shi to to ya aka yanzu to shi ne nace ai ya kamata ka sani wai ba yanzu ita yadda nace har Kano ce Kano eh shi ne nace wata kila ma ko zaka san babanta ah. wallahi wai wannan ta sunan babanta Alhaji Isa Bawa nace shikenan kun yi auku wallahi tallahi Alhaji ai baraka baraka sunan baban nan baban ta da ba da ba da ke nan ke nan